This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin a daren yau Litinin. 23 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa sojojin Najeriya sun cafke wasu 'yan awaren kasar kamar masu neman ballewa hudu. Haka kuma za a cewa yayin da bukukuwan Kirsimeti ke karatowa wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da tashin farashin kayayyakin masarufi. sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar mahmud ibrahim kwada zai kamana sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan washington dc amma ba duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar mutumin da ake zargi da harba shugaban inshorar lafiya na united healthcare hallahira ya ki amsa laifinsa a yau litinin kan zargin kisan kai da ta'addanci a wata shari'ar jiha da ake yi ta daban wacce ke gudana kafaɗa-kafaɗa da wata shari'a ta gwamnatin tarayya luji manjini mai shekaru 26 da haihuwa yana ɗaure cikin sarka ne kuma ya zauna a wata kotun manhattan inda ya amfani da makirfo don amsa cewa ba shi da laifi a hukumance lauyan gundumar manhattan ya tuhume shi a makon da ya gabata da laifukan kisan kai da dama ciki har da kisan kai a matsayin aikin ta'addanci masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya sun riga sun gabatar da nasu tuhume-tuhume kan harbin da ya yi a bayyanarsa ta farko a shari'ar jihar new york a kotu tuhume-tuhumen kisan a kotun ta tarayya na iya kaiwa ga hukuncin kisa yayin da hukunci mafi tsauri da za a yanke a matakin jiha shine ɗaurin rai da rai babu afuwa. Bangladesh ta aike da wata bukata ta musamman ga indiya da miƙa hambararriyar Prime Minister shak Hasina wacce ta gudu zuwa birnin New Delhi a watan Agustan da ya gabata, yayin da ake zanga-zangar da ɗalibai suka jagoranta wacce ta kawo ƙarshen mulkinta na tsawon shekaru sha biyar a cewar mai ba da shawara kan harkokin wajen ƙasar. MD Tauhidi Hussein ya shaida wa manema labarai a ofishinsa da ke daka cewa ƙasar ta aike da takardar diflomasiya ga ma'aikatar harkokin wajen Indiya domin ta hasina. mun sanar da indiya game da bukatar mu ta dawo da ita don fuskantar shari'a in ji hussain sai dai bai yi karin bayani ba ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce ta samu bukatar bangladesh amma ba ta yi karin bayani ba ita ma labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba joe biden ya sassauta wa mutum 37 cikin arba'in. kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar donald trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan kargan mulki a cikin wata sarwa da aka fitar a yau litinin biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya akan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya amma banda waɗanda aka same su da laifi na ta'addanci da laifukan da ke da nasaba da nuna ƙiyayya dangane da trump wanda ya yi kamfe kan faɗaɗa amfani da hukuncin kisa biden ya ƙara da cewa a cikin kyawawan ayyuka ba zan iya ja da baya ba in bar sabuwar gwamnati ta ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa da na dakatar ba kamfanonin kera kayan wasan yara na ƙasar senegal na ƙara samun kasuwa gabanin kirsimeti inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayyar kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai ƙarfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna kuma suna jin daɗin bukukuwan juna. Bikin Kirsimeti misali ne a Dakar babban birnin ƙasar inda a cikin watan Disamba aka cika birnin da kayan ado da kasuwannin Kirsimeti da ke jawo iyalai masu neman kyaututtuka a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. A shagon Kids Palace a Dakar, babban birnin ƙasar, shugabar kamfanin Fatimatu Diop ta ce kayan wasan yara suna sayuwa cikin sauri a tsakanin iyalai da ke son kayan wasan yara masu ilmantarwa da ke nuna al'adun ƙasar. A yau Litinin Firaministan rikon kwarya a Labanin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun kasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a kudancin kasar ta Labanin, inda ya zagaya yankin da ya kamata sojojin Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah su fice daga karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kusan wata guda da ya gabata. Mikati ya yaba da rawar da dakarun wucin gadi na Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar Labanin UNIFIL ke takawa bayan ya gana da kwamandojin unifil ya kuma fara rangadin da ya kai a barukokin sojin ƙasar ya kuma bayyana bukatar janye sojojin isra'ila daga labanin yana mai cewa sojojin ƙasarsa za su iya gudanar da ayyukansu yarjejeniyar tsakaita wutar ta yi kira da aike da dakarun labanin zuwa kudancin ƙasar yayin da dakarun isra'ila da hezbollah ke ficewa. Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Sojojin Najeriya sun cafke wasu 'yan awaren kasar kamar hudu masu neman ballewa daga kasar da ke safaran makamai cikin kasar. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hassan mai na Kaina ya haɗo mana. Rundunar sojojin Najeriya ta ce jami'anta sun cafke wasu 'yan awaren kasar kamaru guda hudu masu rajin ballewa daga jamhuriyar ta kamaru don kafa kasar ambazoniya rundunar sashe na uku da ke brigade na shida su ne suka cafke 'yan awaren a garin takum da ke jihar taraba mukaddashin daraktan sadarwa na brigade na shida kaftin olabo dande oni ya ce an yi amfani da bayanan sirri wurin bin sawu tare da cafke 'yan awaren a wani otal inda suke shakatawa binciken farko ya nuna cewar waɗannan 'yan awaran sun bayyana da bakin su cewar su ne suke shigowa da miyagun makamai cikin najeriya inda suke su da koko abin kuma da ke ƙara hargitsa najeriya masanin tsaro dr kabir adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro ba ka mana da labarin cewa wannan kungiyar tawari na abazonia a cameroon sukan yi kutse a wannan yankin ko ta ruwa a yawanci ma dai ta ruwa ko ta wani sanyoyi daban sannan daga nan suna iya kaiwa har adamawa har abin da ya fi haka ma kuma da yake kasuwanci ne ma'ana hanyoyin samun kuɗaɗe ne don su ringa samun hanyoyin ci gaba da hare-hare da suke kai ma gwamnatin can cameroon to duk inda suke samu kasuwa da na ababen suna iya yi ma'ana za su iya kawo koko su sayi makamai ko wani bangaren mata haka nan to a takaice dai abin da wannan yake nufi shine akwai buƙatar ita gwamnati ta karfafa sa ido a waɗannan matsaloli da ke faruwa a ƙasashen waje kaga misali bancin na Cameroon din akwai na yankin Sahel sannan akwai na Sudan da yake a cikin yankin Sahel ɗin ne amma na Sudan ɗin ya fitar daban saboda munin da yake da shi da kuma yadda yake sa makamai suke shigowa har nan Najeriya Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya Win Commander Musa Isa Salman ya ce duk da 'yan Ambazoniya na rigima ne da gwamnatin Kamaru amma tabbas hayakin rikicin ka iya yi wa Najeriya illa. Wato shi ta'addanci yawanci yakan talaka ne ko kuma yakan zama zauna da gindinsa ne idan su 'yan ta'addan suna iya shiga makwabta wato kasashen da ke makwabta su je su domin a can kasashen da suke makwabta kila ka ga cewa ba a san cewa 'yan ta'adda ba ne daga nan za su iya kai hare-hare a kasashensu kamar yadda muke samu kaga 'yan boko haram da wasu manya-manyan mugayen 'yan ta'adda sukan yi suna shiga da fice tsakaninmu da kasashen da ke makwabtaka da mu saboda haka dole kasashe su tashi tsaye ko matsalan ta shafe su ko bata shafe su ba idan ta shafi makwabtansu ba su ba da gudunmawa wurin dakile shi saboda kamar da ake cewa ba a kuma gin makwabcin kai kama da wuta kai ma ka shafa ma naka ruwa. Dr. Kabiru Adamu ya ce shigo da makamai daga kasashen waje na da babbar illa ga tsaron Najeriya. Gane da illar barin irin haka ya ci gaba. Kaga yanzu haka an waye gari a Najeriya ce kasar da tafi yawaitan irin wayannan makamai wanda bai kamata a ce suna hannun wayanda ba da iko su mallake su ba. Kama yadda muka sani shi wato yawan yawan makamai shi ke ƙara rushe ko taɓaɓɓarewar tsaro a ƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kai na, A yayin da bukukuwan Kirsimeti ke karatowa, 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da tashin farashin kayayyaki na yau da kullum. A wata kasuwar shanu masu sana'ar sun ce, tsadar kuɗin masarufi ne sa farashin shanu ya tashi, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan Umar Tambol ya haɗo mana. a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a yi bukukuwan kirsimati na zagaya wasu kasuwannin ibadan don jin yadda farashin kayayyaki da dabbobi yake sunana alhaji azuka bodinga ibadan shanu bana kan akwai tsada amma kuma saboda yawan su dai masu saya suna dan samun rangwami mai baki da hodin nan kamar yanzu shi na nawa to wannan ɗari bakwai an ka sai shi ba a bari a wanga kuma mai ole ole ga miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya wannan ja miliyan ɗaya da dubu hamsin to a can baya olin da mai baki da farin nan kamar nawa nawa ne farashin su can bayan da hanka hito hito ga da hanka sai bakwai ya kata 700 shida da hamsin wanga ma da hanka sai miliyan ɗaya dubu ɗaya ya kate miliyan guda wannan kuma ya kate tara da hamsin. to me yasa shanu suka yi tsada da ana ɗauko mota bakwai yanzu miliyan ɗaya dubu ɗaya ka ɗauko ta da ana biyan sa guda dubu ashirin sha takwas yanzu sai a wili sahi sa guda ya ɗauki dubu arba'in da biyu. umar abubakar sana'ar shinkafa da wake kwanon shinkafa muna sai suwa dubu uku da biyu muna sai suwa dubu biyu da shida. ka kafin kukuwan kirsimeti siyo kusa nawa kuke sai da kwanon shinkafa ga shinkafa ta arewa ta samu ƙarin naira ɗari ita kuma wacce ta dangote ta samu ragin naira ɗari ta dangote da muna sai ta dubu uku da ɗari uku amma yanzu dubu uku da ɗari biyu muke saidawa to shi wake ja wancan fa ja abin da yake yana sai da dubu biyu da ɗari shida da ɗari bakwai amma yanzu dubu biyu da ɗari biyar muna sai su a ɗari shida to farin wake fa dubu biyu da ɗari biyar kwanon gari naira dubu aminu muhammad daga niger state to kasuwan alhamdulillah sai dai mutane ba kuɗi to ba a saye ne ana saye to na ganin gasu su duk manya manyan bunsura ne to ana son manyan kuɗi ne babu kamar wannan yana kai nawa zai yi ɗari da hamsin to wancan fa mai jan can wannan zai yi ɗari biyu talatin to wannan mai bakin waya ha wannan zai yi ɗari biyu da. to me kawo tsada awaki musamman bonsora to lokaci ne kamar waɗanga bonsora da ka faɗi a da nawa nawa farashin su yake baya bayan ga zai kai ɗari ɗari da da goma sha 115 to yanzu ana iya cewa akwai kasuwa ko ba kasuwa to gaskiya akwai ta amma ƙanana ƙanana suke sai sunana Alhaji Musa Kanga Ikiti farashin kayayyaki ai ba ma Ikiti ba duk ya baje Najeriya in ka sai abin naira dubu gobe yanzu ka ya sai ka tafi da dubu ɗaya To wannan bukukuwa na Kirsimeti da sabon shekara mai zuwa ne kawo tsada kayayyaki? A'a, ko da iska ya zuwa iska kaba na ya samu mara tambol. Ba magana Kirsimeti ba ne. Sun sanda aka yi subsidy din nan ai babu abin da zai hawa hawa. Farashin sahe daban, farashin rana daban, farashin yamma daban. Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Akure Ondo State. Ta yi amfani da kullum farashi ya yi sama sosai. Especially wannan lokaci na Christmas. Mutane na ta korafi akan kayan abinci ya tashi. shi sama musamman kayan da ake dokowa daga wasu wurare zuwa nan kuɗin sifiri sun karu kuma kuɗin kayan abincin sun karu na kayan mu'amala yau da kullum bangaren kayan abinci an samu ƙari da wasu wurare kuma na zagaya bangaren dabbobi na iski dabbobin ma ga sunan mutane sun kasa saboda tsadar abin ya zai mutane na so amma babu inda za a yi saboda ba kuɗi. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a da Hassan Umar Tambol. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voa voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Haɗa kai mu dai sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masaurai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. In ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta siyi magani an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta har kiyama. Mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa Bacin zanga-zangar yaƙi da tsadar rayuwa a Najeriya shine lamarin da shirin zai haska fitila a kai a dakace mu. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tacci da fari da baki ko na mace. Madalla. masu saurare idan ba a manta ba a ranar ɗaya zuwa goma ga watan agustan shekarar da muke ban kwana da ita ne 'yan najeriya suka gudanar da zanga-zanga a ƙasar domin nuna fushinsu dangane da kuncin rayuwa kalubalen tsaro tsada da hauhawar kayayyakin masarufi da yunwa da taɓarɓarewar kiwon lafiya da ilimi da kuma tsadar musayar kuɗaɗen ƙetare kana da ƙarancin abinci na daga cikin matsalolin da 'yan najeriya ke kokawa a kai wadda galibinsu sun samo tushe ne daga janye tallafin da gwamnatin ƙasar ke bayarwa ga farashin albarkatun man fetur a ƙasar. transportation ya yi tsada sannan ga lafiya yanzu ka duba ga akan dubu uku sai mutum ya mutu don ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta siyi magani an rubuto mata asibiti babu cutan nan sai da ta kai ta har kiyama wannan kenan sannan kuma bayan haka ga ainihin ilimi yanzu ka duba ga a da abin da ake biya dubu goma sha takwas kudin registration da shauransu sai ga dubu goma sha takwas din nan wallahi billahi azimu akwai wanda dubu uku bai da ita ko dubu biyar ko dubu takwas sai ya zo gidan rediyo ya yi bara a ba mu tsaro a janye mana a da da tallafin mai Suna na ibrahim ahmad gaskiya abin da ya fito da mu abin da ake mana ne ba ma jin daɗi in za mu tafi makaranta tsadar kuɗin mota fetur ya tsada komai da komai ya tsada na rayuwa ko da yake zanga-zangar ta rikide zuwa yanayi na tarzoma a wasu jihohin kasar ta najeriya irin su kano da jigawa da borno da kaduna da katsina da sauransu har ma hukumomi a jihohin da lamarin ya shafa suka sanya dokar takaita zirga-zirga shugaba bola ahmad tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa ko da yake shugaban ya ce ya ji abin da 'yan kasar ke faɗi amma ya roƙe su su ƙara haƙuri gwamnatin suna ɗaukar matakan rage raɗaɗin da suke ciki sai dai masana da ke sharhi kan harkokin shugabanci irin su dr sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar kano na ganin rashin ambata koda guda cikin bukatun masu zanga-zangar a cikin jawabin shugaban ka iya iza wutar zanga-zangar. To akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga don haka da ta daɗa janwo asara mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin su. idan mutanen gwamnati za su bi biyi sharhin da ake yi a kan jawabin shugaban ƙasa kuma su amfana da shi to ya kamata su masu koma su sake tunanin hanyar da za su gamsar da 'yan ƙasa a ɗaya daga ciki ko a kuma tsawa'i wani jawabin ko kuma a fito da fashin baki na gwamnati wato a hukumance cewar abu kaza da 'yan bata yana nufin kaza abu ya hada hadda kaza sai su shigar da bukatun 'yan ƙasa a ciki kuma tun in suka yi haka to ya zama matsayar gwamnati in ya so sai a zuba ido aga kuma sun aiwatar amma in ba haka ba to kamar ihun ka banza suke nuna mutane harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke Masare ƙasa da sa'o'i 24 da jawabin shugaba Bola Ahmad Tinubu sai masu wannan zanga-zanga suka sake salo inda a biranen Kano da Jos da Katsina matasan suka yi dandazo a titinan biranen rike da tutar kasar Rasha. Sunana Usman Sa'ar wanda aka fi sani da Usman Tawakkali Yarwa. Mu Rasha Rasha tsarin ta yanzu dole mu so yana burge mu tana kula da al'ummar su. Sunana Abubakar manufan mu ta daga wannan tuta shine domin mu kai wa shugabannin mu koken abinda muke ta kuka yau gwamnati ta dubi talaka a irin halin da yake ciki yadda da ƙyar talaka ike samu ya ci so biyu a rana babu abinci wadatacce a ƙasa sannan kuma babu isasshen sikuritin da mu talaka za mu fita mu noma. amma tuta ce kuma ta wata ƙasa ba ta ku ba za ta kawo muku nan? to dalilin mu na ka mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka kan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya da nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi fashin baki game da wannan sabon salo. Ya danganci ga yadda gwamnati ta ɗauki mataki a kai, amma idan muddin ta ce za a yi ƙarfi to wannan zai jawo maganganu daban-daban misali kaga yanzu yadda jami'an tsaro suka fito suka ɗauki tsauran mataki akan masu zanga-zangar nan ya sa har irin su amnesty international sun fara magana a cewa a sako wanda aka kama har kuma sun fara maganganu akan irin wannan to don haka gaskiya idan yanzu gwamnatin ta ce za ta karfi ta murkushe masu daukan tutar rasha din nan da ko ba komai za ta ga su kansu su rasha din za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida kuma ba a yi hankali ba ya zama to an samu shigar wasu ƙasashe cikin al'amarin. To Allah ya kyauta, masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai labaran wasanni. 'yan wasa da jami'an kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila na ci gaba da shan kakkausar suka akan kafa sabon tarihi maras kyau bayan da bournemouth ta bi ta har gida ta lallasa ta da ci uku da nema a wasan gasar premier a jiya lahadi wannan ne karo na uku da united din take shan kashi a cikin wasanni hudu na gasar ta premier na baya-bayanan da ta buga lamarin da ya sa ta kafa wani sabon tarihi na kasancewa a cikin kungiyoyi goma na kasan teburin gasar ta firimiya a makon kirsimeti karon farko a tarihin kungiyar wannan lamari ya bakanta ran magoya bayan kungiyar da faɗin duniya waɗanda kuma suka kasa ɓoye fushinsu musamman a kafafen sada zumunta tare da yin kiran da a gaggauta ɗaukar matakin gyara ga kungiyar. yanzu haka united din tana ta goma sha uku ne a teburin gasar ta firimiya da maki 22 bayan wasanni goma sha bakwai inda kawo yanzu ta zura adadin kwallaye 21 ita kuma aka zura mata kwallaye 22 shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain robert lewandowski ya bayyana cewa 'yan wasan kungiyar na cikin yanayin damuwa bayan kashin da kungiyar ta sha hannun atletico madrid a karshen mako barcelona ce ta soma shiga gaba a wasan ta la liga bayan da ta zura kwallo a rabin lokacin wasan na farko to amma kuma atletico din ta farke cin bayan dawowa hutun rabin lokaci inda kuma ta kara zura kwallo ta biyu da ya bata nasara a minti na karshe na wasan wannan nasara kuma ta bai wa atletico din damar ɗarewa saman teburin gasar ta la liga da maki 41 sama ga real madrid mai maki 40 da ita kuma barcelona da ke ta uku da maki 38 Lewandowski ya bayyana cewa sun fuskanci kurakurai da dama a wasan da suka haddasa nasara ta kubuce musu. Yana mai cewa tilas a koma teburin shawarwari domin tattauna hanyoyin kawo gyara. manyan kungiyoyin kwallon kafa uku na turai sun sabunta gwagwarmayar zawarcin dan wasan gaba na najeriya victor osimhen da ke taka leda da kungiyar napoli ta kasar italiya amma yanzu haka yake zama aro a galatasaray ta kasar turkiya rahotanni sun bayyana cewa kungiyar manchester united ta ingila da ta takwararta chelsea kazalika da kungiyar psg ta kasar faransa dukansu a shirye suke su biya kuɗi fan miliyan 75 a sabuwar shekara mai kamawa domin samun osimhen chelsea dai ta daɗe tana zawarcin osimhen inda a yanzu ta sabunta saboda buƙatar rikakken ɗan wasan gaba mai zura kwallaye psg na son cike gurbin da kilian mbappe ya bari bayan komawa real madrid yayin da ita kuma manchester united take fatan maye gurbin marcus rashford da take son cefanar da shi saboda rashin biyan bukata a wasanni tauraruwar osimhen na ci gaba da haskawa a sabuwar kungiyar da yake zama aro tun daga farkon wannan kakar wasanni kuma kawo yanzu ya zira mata kwallaye goma tare da taimakawa a zira biyar to karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaici. mutumin da ake zargi da harba shugaban inshorar lafiya na united healthcare hallahira ya ki amsa laifinsa a yau litinin kan zargin kisan kai da ta'addanci a wata shari'ar jiha da ake yi ta daban wacce ke gudana kafada kafada da wata shari'a ta gwamnatin tarayya luji manjini mai shekaru 26 da haihuwa yana daure cikin sarka ne kuma ya zauna a wata kotun manhattan inda ya amfani da microphone don amsa cewa ba shi da laifi Bangladesh ta aike da wata bukata ta musamman ga India da miƙa hambararriyar Prime Minister Sheikh Hasina wacce ta gudu zuwa birnin New Delhi a watan Agustan da ya gabata yayin da ake zanga-zangar da ɗalibai suka jagoranta wacce ta kawo ƙarshen mulkinta na tsawon shekaru sha biyar a cewar mai ba da shawara kan harkokin wajen ƙasar. MD Tauhidi Hussein ya shaida wa manema labarai a ofishinsa da ke daka cewa kasar ta aike da takardar diflomasiya ga ma'aikatar harkokin wajen indiya domin ta sokeyar hasina shugaba joe biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar donald trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan mulki a cikin wata sarwa da aka fitar a yau litinin Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya akan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya. Kamfanonin ƙera kayan wasan yara na ƙasar Senegal na ƙara samun kasuwa gabanin Kirsimeti, inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayya kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai ƙarfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna. kuma suna jin daɗin bukukuwan juna. To masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata inda za mu kawo muku wani shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muku shirye-shiryen mu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.